وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة مسلمين إني من gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai daɗi ko mai tsarki ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin alhani 22 ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da sha uku ga watan April haihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah madaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu aliyu da abi talib masallacin da ke unguwar kuka a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karɓi ibadunmu sa'ar nan ya dakar da mu ga wannan daren mai albarka na lalatul qadri Tauci gaba da karatunmu mun kammala dukkanin muhimman bayanai a cikin aya ta 172 da kuma aya ta 173 a suratul bakara inda muka yi bayanin abubuwan da suka haramta ga dukkanin musulmi ya ci su ko kuma ya sha su wanda sauran abubuwa waɗanda ba waɗannan ba ya halatta ga musulmi ya ci su sai da cikin bayanin da na yi akwai abin da na ambata wanda na manta ban ce komai a kai ba har ma sai da aka tunatar da ni wannan ya shafi bayanin da ne a cikin babi na lalura cewa akwai sata wadda idan mutum ya yi ta za a ce da ko za a yaba mai sun yi irin wannan satar wannan kuma duk da littafai na fikihu fiƙihun gida na malikiya sun yi bayani a kanta sa'annan littattafan hadisi ma sun yi bayani a kai malamai kuma sun ta bayani wanda lalura ta kama yana cikin yunwa bai da abin da zai ci to kada ya yi zaune ya miƙe ƙafa har mutuwa cikin mishi a wannan lokacin idan akwai abin da zai iya sata zai yi satar in ya yi satar wannan satar madalla da irinta muna da hadisai waɗanda suka zo daga sahabbai daban-daban daga cikinsu akwai abdullahi bin amur bin al'adu. hadisi wanda ya zo da islami daga amur ɗan shu'ai an abiya an jaddiri annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, game da 'ya'yan itace shukoki waɗanda suke rataye da itacensu faƙala annabi ya ce man asaba minhu min bihajatin ghaira muttaqidin qubuna fala shay'a alayhi yake dukkanin wani mabukaci wanda lalura ta koro yunwa ta koro ya shigo gona ya tarar da 'ya'yan shuka za su mata Allah sai ya kyau ya ɗiba ya ci ba tare da ya kulla ga haɓar zane shi ba an gano wannan raira mutakidin kogula ba tare da ya kulla ga haɓar zane shi ba bi ma'ana ba tare da ya guzuri ba ya daidai ba ya ci bakin gwargwado to fala shai a alaihi babu laifi gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗi haka shine hadisi na 1710 a sunanu Abidawu da kuma hadisi na 4390 a cikin sunanu abi dawud din sannan shine hadisi na 2289 a aljami'in imam tirmidhi a wata nuskar kuma 2292 sannan a almujitaba, sunan almujitaba na imam an-nasa'i hadisi na 4973 ibn majama ya zo da ke a sunan hadisi na 2596 a wani hadisin ma wani sahabi da ake kira rafi bin am yake kuntu armi na kalal ansar yace wata rana na kasance ina jifar da binan wasu mutane daga cikin ansar yunwa ta kai mai makura ya ga babu zama babu tsayi sai shiga cikin gonaki ya sa dutse yana karkada yana jifar da mene don su faɗo ya diba ya ce ashe su ko labari ya ce musu suka lallabo suka lallabo yana tsakar jifan da binan nan suka kama shi ya ce fa aka zo ne suka kama ba za zahabu bi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam suka je da ni har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. suka ce ya rasulullahi ga barawo mun kawo maka ya ji da gonar mu yana ɗiban mana da biro annabi ya daga kai ya ga sahabin shi ne faƙala ya ce ya rafi lima tarmina na dan me kake jefan musu da biro ƙala sai ki rafi ya ce ƙulfi ya rasulullahi aljihu ya ce ya rasu da lahi wallahi yunwa ce ta same Kata ban san yadda zani ba na je na rika ɗan jifan da dina in ba. ƙala sai annabi ya ce la tare kada ka jifi da dina wa kulma wa ai akwai shiga yanan ya farfado ƙasa ka ɗibi na ƙasa ɗin ka ci an gane tunda kai mai ji wa ba saƙi gari ka ba ya ce asba lahu warwa ka ine maka roƙon Allah ya kosar da kai ya baka abin da kace kuma ya shayar da kai annabi bai bai ko bai ci a tafi sai tafi dan shi ne malaman fito suka ce idan kana jiyuwa ta kai maka makura ka ga alaman zaka halaka je wajen mai tuwo shi ta sa maka tuwo amma kada a sa maka mai shanu kada a sa nama ko sai a samu maka tuwo na masu jin yunwa waɗanda suke cikin lalura idan ka ci tuwo faɗa mata baka da kuɗi yunwa ta koro ka an fahimta ko alƙali ba abin da zai maka da ka zauna har ka mutu ba maka yi haka in ka zauna har ka mutu to ka mutu mai laifi shekul islam ibn taimiyya ibn abdulbari annamari ibn qudama al-maqdis da sauran manya-manyan malamai duka sun tabbatar da in ka bari ka mutu to kai ka kashe kanka Mai malami kake da ka iri wannan satar ma da Allah da ita an fahimci wannan wannan shine hadisi na 2288 a cikin aljami ila imam at-tirmidhi sa'an hadisi na 2301 a cikin sunan ibn majah to kada mu cinye lokaci akwai hadisi abdullahi da umar an gani akwai sauran hadisai ga suna wanda za ka kuma iya samun ƙarin bayani a littafin al-majmu sharhul Muazzab, na imamun nawawi sai dai za ka ci iya lalurar ne ba za ka ƙara daga lalurar ka ba imamun nawawi yake ƙalin jumhur jumhur na malamai suka ci la يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا fi حال الضرورة bai halatta ka inji wani abu na gonar mutum ko abincin mutum ka ci sai fa bisa gabaji na larura mun tsura ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim yin wata koro ka kace to Allah ya gafarta maka babu laifi gare ka an gane wannan in ma akwai motsai ka je ka ci motsai din in akwai wani abu da haram je ka ci wannan lokaci haram din ya zama halal gare ka saboda hali na lalura ina fatar an gamsu kuma an fahimta sai maganar cewa kuna tafi cikin daji na so in kawo zantutukan malamai daban-daban fama ina so in takaita domin mu je ga aya ta gaba Ijima'in malamai ne naman mutu haram ne shi ne asali sannan haramcin naman mutum ya ta haramcin naman alade domin in ka kashe alade ba a ce a kashe ka ba ko amma in ka kashe mutum ba kaga a kashe ka duk dabbar da ya haramta a kashe ta to ya haramta a ci naman ta ku ya haramta a kashe ɗan adam don haka ya haramta a tunaman ɗan adam sannan ɗan adam yana da daraja yana da kurma mai yawa ko ijima'i ne malaman duniya naman ɗan adam haram ne haramci ne ya fi haramcin komai don haka fatawa dai dunkule ta takaice wadda take ta gaskiya shine in mutum goma suka kama hanya suna jinin wa bai halatta su yanke ɗaya daga cikinsu su ci nama ne an gane lalle ne in suna mutuwa ɗaiɗaiɗai sai su ƙari duk da yake akwai malamai kuma malaman kirki ne waɗanda suna ganin haka suna ganin da su yadda su mutu gwamma su yanke ɗaya daga cikin su su cinye amma ni ba ni bisa fahimtar su fahimta mai kyau shine ba a cin naman adam ta kowane hali domin lalura da ta sa kai ne kana neman karayar da kanka to ya za kai kuma ka kashe wani wajen kokarin rayar da kanka ba an yanke shi na don kai ka rayu ba to ya za a yi kai ka kashe shi ka rayu misa ba kai na za a yankewa ba idan aka ce kai ne za a yanka to shi wancan misa ba shi ne za a yanka ba to wajen ma zaɓen wanda cancanta a yanka tun nan duk wanda aka ɗauka a aikata haram domin an kashe wata rayuwa wajen rayar da wata rayuwa ran mumini ɗaya kuma yana daidai da ran mutanen duniya gaba ɗaya an gane wanda ya kashe mumini ɗaya faka an na ma fatalan nasa jami'a ko? ka ku ba a ce ma haka ba ba a ce ma haka ba ba a ce ma wata dabba haka ba Za haka bai halatta ita ce magana ne mafi dunkulewa da na buɗa kan da za ku ji ban mamaki maganganun malamai wannan ya ce kaza wanda ya ce kaza suna ƙara ma juna sani Allah maɗaukacin sarki shi ne mafi sani to ayar ta biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani wanda mun yi bayani akan kiran Allah ga mu'mine ko yace kullu min tayyibati ku ci daga tsalkaka halattacce ma razaqnakum abinda muka azabta ku da shi dukkanin abinda da Allah maɗaukakin sarki ya dora mana bisa doron ƙasa in alkaka ne kuma halattacce ne mu ci yace wasu lillahi kuma ku yi godiya ga Allah godiya ga Allah shine mu bauta mishi duk lokacin da ka ci arzikin Allah to kai kuma ka tashi ka bauta ma Allah duk lokacin da Allah ya baka arziki ne to kuma ka yi godiya ya za ka yi godiyar shine ka yi amfani da wannan damar in abinci ne ka ci to ka tashi kawa Allah wata ibada an gane wannan in kuma wata dukiya ta ya baka ka ɗiba ka bayar cikin hanyar Allah in kuntum iyahu ta abudun in dai shi kaɗai kuke bauta ba in dai har ku nan gaskiya ne Allah kaɗai kuke bauta ba mu kai bane to ku riƙa gode ma Allah duk lokacin da ya ba ku wani arziki inna ma harrama alaikumul maitata abin sani kawai Allah ya haramta muku almaitata motsi motsa bai cikin alfayibat wajama da jini wala amal khinziri da nama alade jinin nan kuma ayoyi sun fassara shi daman maskuhan ko jini mai farara ko mai bayani akan jini halattacce da wanda ba halattacce ba uhillalla na mai ta tani wa da mani sannan wa ma uhilla bihi li ghairi Allah da abinda aka fururuta da shi wata ga wani Allah aka ambaci sunan wani Allah wajen yankan wannan abin shi ma haram ne fama da tsoron gaira bakin wala adil wanda duk ya bukatu ya lalurantu ya fada cikin yunwa ya fada cikin bukata ta abinci shi ba mai sabon Allah ba ba mai tsallake iyaka Allah ba to fala isma alaihi babu ne shi gare wanda duk da nuna ta fada ba ya je samu motsa ya ci babu laifi in namu alade ma ya samu ya ci abi ne babu laifi in jaki ne ma ya ci babu laifi in kare ne ya ci babu laifi an gano wannan domin ji yana cikin baji na lalura a garuratu tubihul mahazuratu inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne rahim sa'annan kuma mai yawan jinkiri ne to sai a aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da karantar da mu shari'o'i ne innal ladina yaktumuna ma ma anzala Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون يأكلون في وجوههم إلا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم to anan Allah madaukakin sarki kuma sai dawo ga Yahudawa ya ambace wata mummunar al'ada da kuma mummunar ɗabi'a ta yahudu wadda ta zama musu aƙida kuma duk inda ba yahudu yake haka yake sai fa wanda Allah ya azurta da musulunci amma in ba haka ba duk inda ba yahudu yake haka yake mutum ne wanda ke da awar shi adalci yake yi yana kare 'yancin 'yan adam yana daidaitawa yana tausayawa yana kula da 'yancin mata yana kula da 'yancin kananan yara yana kula da 'yancin al'umma da makamantansu amma kuma ƙarya ce yake yi matsalaci ne na ƙarshe wanda babu wanda ya kai shi ƙarya hasali ma babbar ɗabi'a ce ita ce kitmanul haq ɓoye gaskiya babu wanda ya kai ba yahudu ɓoye gaskiya mutum ne wanda Allah ya jarabta ko kuma in ce ƙabila ce musamman mai zaman kanta wadda Allah ya jarabta da al'amari na ɓoye gaskiya wanda can baya mun ji inda Allah maɗaukacin sarki yake wani nasu yake hana su game da wannan bakar aƙidar tasu yana cewa wala talbisul haqqa bil batili ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Allah madaukakin sarki yake ya ku yahudu wannan mummunar aqida ta ku ina wani naku ku daina ta walla talbisul haqqi bil kada ku garwaya ku haɗa gaskiya da ƙarya guri ɗaya, ko yace al'ada suke a ɗebo gaskiya ƙalilan sai a cakuɗa ta da ƙarya a fitar da wani abu na daban wanda shi dai ba ka kira mai gaskiya saboda akwai ƙarya ciki ne sannan ba ka kira ne ƙarya zalla saboda akwai wani kufa na gaskiya ciki wanda da irin wannan ne ake batar da mutane sai a riƙe maka dodon banku da wannan gaskiyar a ɗigo su ƙarorin gaskiya a nuna maka wanda in ta gansu ga sunan gaskiya ce ga fili ta bayyana kamar rana sai ka aza dukkanin bayanin da ake so a nuna maka duka gaskiya ne sai a ɗauki hankalinka a ɗauki tunaninka da wannan ƙarorin gaskiya guda biyu sai a cakuɗa da ƙarya takwas a markaɗe guri ɗaya sai a ɓatar da kai wallahi mahi yawan shiraruwan yahudawa duka haka suke ana zaluncin mata sai su kawo muku ga zalunci na gaskiya wanda ake ma mata amma ba shi ne manufa ba wannan dan misalin da suka baku nan ɗaya ne gaskiya take duka saura yahudanci ne ake su a nuna muku matar aure ga tana an zalunce ta an ci amanar ta an mata kaza ai mata kaza a shekara ta kaza an kai kara kotu mata aure kaza ai mata kaza ai mata kaza sai ku dauka gaskiya ne sai ku miƙa wuya amma ba shi ne manufa ba manufa nan gaba a maida 'ya'yanku ƴaƴan yahudawa su komo suna yawo tsirara su komo suna barbara tsakiyar hanya su komo su zama makiɗa da mawaka suna yawo ciyawa suna lalace kamar yadda muke gani a yau ko da sunan suna lalace ko ina ko yau za a kawo gaskiya kalilan to amma kuma an sha ta da ƙarya mai yawa wannan ƙarya ita ce budanci, ya sa imamu qatada wanda tajiji ne kuma makaho amma ko mai yawan ilimi mai yawan hadda wanda kamar kwamfuta ƙwaƙwalwar shi take yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce wala talbisul haqqa bil batil ay wala talbisul yahudiyyata wan nasraniyyata bil islam kada ku cakuɗa yahudanci da nasarananci jewism da christianity kada ku cakuɗa su bil islam da addinin musulunci wa antum ta'lamuna anna dinallahi huwa al-islam alhalin kun san addinin Allah na gaskiya shine musulunci wa annal yahudiyyata wa nasraniyyata bid'atun cewa yahudanci da nasaranci wannan wani kirkirarar addini ne kurum wanda kuka kirkiro don haka Allah ya hana ta da gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma sa'an nan ya zan kuna boye gaskiya mutane ne waɗanda sun san gaskiya amma ɓoye ta suka yi wallahi babu wanda ya sa annabi muhammad manzon allah ne kamar yahudu sun sa annabi muhammad manzon allah ne fiye da diyar da kake tunani duk yadda kake ganin ka sa annabi muhammad manzon allah ne wallahi baka kai gani su ba su suke rike da hujjar tabbatatta amma kuma ɓoyanta take babu abin da take gudu duniya ta sani irin wannan gaskiya a lokacin ma'awuyar kuma abi ne. lokacin yana shugabanci musulmi suka ce wata ƙasa daga cikin ƙasashen yahudu aka zo ana gine-gine sai aka zo gun wani ƙabari na wani bawan allah salihu wanda ma har suke gani yana cikin anbiya ubani isra'il yana cikin annabawan bani isra'il suna tone-tone kusa ga kabari ne sai suka tona wani afaki ga mutane an taru dubu kan dubu aka kaskade akwati aka buɗe akwatin a game ne ne ke cikin shi suna buɗe akwatin sai suka ga wasu takardu wasu alluna ciki aka ɗauko aka kakkaɓe ana karantawa sai ga gaskiya cikakka dukkanin hujja tabbatatta ta cewa annabi muhammad manzon allah ne wanda ya sa wannan garin gabaki ɗaya babba da yaro mace da namiji sai da kowa ya musulunta a wannan ranar gari ya cika da kuka suka yi mamaki a ashe akwai irin wannan gaskiyar aka ɓoye musu ita to haka suke so sa annabi muhammad manzon allah ne babu koshakta ya arifuna ku kama ya arifuna abna'ahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Allah maɗaukacin sarki ce waɗannan da muka baiwa littafi Ya yahudu kenan ya arifunahu yace wallahi sun sa annabi Muhammad kama ya arifuna ahun kamar yadda suka sai ƴaƴansu yanzu kana samun dattijo da ɗanai ka ce ka shi sanin ɗanai? to kamar haka ba ka iya buɗe baki ka ce ka fi shi sana annabi wallahi sun sa annabi sun san manzo Allah ne to Allah ya ce musu kada ku da gaskiya da ƙarya wa tattimul haqqa sannan ku koya gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna da ilimi kun san cewa annabi Muhammad manzo Allah ne wannan bai sa suka karba ma kiran ubangiji ba bai sa suka riƙi hannun da ubangiji ya yi musu ba suka ci gaba da ɓoye gaskiya har ma a tasirin mu na bara muka karanta inda Allah madaukakin sarki yake la'anta su Allah madaukakin sarki yake innal ladzina yaktumuna ma anzalna innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah maɗaukace sarki yake innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat lalle waɗannan da suke boyewar abin da muka saukar na daga shari'a min adi ma bayyana hu nasi bayan mun bayyana gaskiyar nan ga mutane fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah waɗancanan ka waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah yake la'anta don shi ne la'anar Allah ta tabbatu ga yahudu ko wayya la'anuhumul la'inun kuma dukkanin wasu halittun Allah masu la'ana daga cikin mala'iku da dabbobi da menene su ma suna la'antar su duk da yake hadisin da ya zo da cewa katibul ilmi yal'anuhu kullu shay'in kun hatta hutu fil ma'i eh, haka ne ko? so wannan hadisin bai inganta ba gaskiya wannan hadisin bai inganta ba ba ma baki in karatu ya kai mu mu ɗauki isnadi ne mu bi shi ku ga rashin inganci ne hadisin ƙarya ne hadisi maudu'i ne an fahimci wannan amma dai aya ta wadatar da mu ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun waɗannan mutanen yahudawa da masu hali irin nasu yal'anuhumullah Allah yana la'anta su su ne waɗanda Allah yake la'anta wayar anuhumun la'inun ko masu la'anta suke la'anta alhafizin da kasir ya ce ya anil yahudu Allah yana nufin yahudawa allazi na kata musifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim waɗanda suka ɓoye siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take cikin littattafansu allati bi aidihim littattafan da suke hannunsu mimma tashhadu lahu risala wan nubuwa na daga abin da yake bayyana manzanci da annabci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakata mu zalika waɗannan yahudawan suka yi tsaye suka ɓoye wannan gaskiyar Allah ta zaba eh, riyasa tuhum domin kada shugabancin su ya kucce musu in an yadda da annabi muhammad manzon allah ne to za a bi shi ko in an bi shi shine shugaba ba su ba to wannan kiyada wannan shugabancin nasa shine suke gudun ya kuce musu wa ma ya kanu ya akuzulahu min al-arabi min al-hadaya da abinda suka zamo suna karba ga hannun laraba na daga kyaututtuka suna gudun wannan abin ya kuce musu don shi ne suke ƙoƙarin ɓoye gaskiya to bisa ga wannan allah maɗaukakin sarki ya doka la'ana a kansu wallahi waɗannan mutanen sun san gaskiya har annabi muhammad har hoto annabi suna da tun kamin allah aiko annabi hoto ga nan suna da wanda da sun ganshi sun san shi imam al-baihaqi ya zo da hadisi a littafin dalailun nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibi shari'a sana al-hakim abu abdullahi al-nisaburi ya zo da shi a littafin al-mustadrak ala sahihain sana hadisi yana cikin littattafai da dama kamar irin tarihi madinatu dimashq na ibnu asakir ya zo da asani daban-daban wanda ɗaya daga cikin isnadai shi alhafiz ibn kasir yake cewa isnadi ne wanda yake mai kyau duk da yake cikin mazaizan na hango marwaki da ake kira shi hadith bin muslim wanda ya ibn ma'in ya raunana shi amma ala ayyati halin bari mu ji abinda hadisin ke karantarwa wannan shirhabil bin muslim ya karbo daga abu umama al-bahiri shi kuma daga hisham bin al-as al-umawi hisham bin al-as dan uwa amr bin al-as ne uban su daya da amr bin al-as annabi ma ya yabe su ƴaƴan as annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su to wannan hisham yake bu'istu ana wa rajulun akhar min ƙuraishin ila hirqala sahibin rum yace an aike ni da wani mutum na daban zuwa ga hirqal wanda shi ne sarkin rumawa wa ya aike shi shi ne abubakar as-siddiq akbar a lokacin Kalibanci ne hadisi ne mai ban mamaki wanda zai karantar da kai irin yadda suka sa annabi amma kuma suka sa kafa suka shure kanin suka ƙi imani da annabi har suka wayi gari su ne mafi tsananin ƙiyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku kaga su ne kan takarda duk da mushrikai ma ba su kai gare su ba dan sai da aka ambace su sa'an aka biyo ba da mushrikai ko sun fi kowa tsananin kiyayya da musulmi to shi ne hisham na ya ce an aike ni zuwa ga hirakal Sarki rum ni da wani mutum daga cikin ƙuraishawa na da ohi ilal islam domin mu kira shi zuwa ga addinin musulunci fakarajna hatta ƙadimnal gutsa ya ce muka fita har sai da muka zo wani gari a cikin Dimash wanda ake kira al-gut yace fa nazalna ala jabal tabnil aiham sai muka sauka ga wani basaraki wani hakimi wani uban ƙasa wanda ake kira jabala ɗan aiham algasani fadakal na alaihi ya ce muka shigo ga wannan basarakin domin irin su hirakal kalba a isa zuwa gani su darakti dole za ka je ga wani hakimi shi ma wannan hakimi ya kai ka zuwa ga na gaba gare shi shi kuma sannan ya kai ka zuwa ga sharakan ba a zuwa directly da haka suka sauka ga hakimi na farko wanda ake kira jabala dan aiham al-gassani yace fa da kalna alaihi muka shigo gare shi fa iza huwa ala sarilin lahu sai gashi ko mun tarar da shi yana akan wata karaga ta mulki yana kwanci a sama yana hango mu sai dakatar da mu a dakatar da mu mu tsaya kada mu matsu kada mu iso ya hango larabawa fa'ar sala ilaina bi rasulin nukallimu sai tura mana wani dan sako ke mu je can mu yi magana da wannan dan sakon bai da lokacin mu fa qulna lahu wannan dan sakon da yazo sai muka ce mishi wallahi la nukallimu rasula mu ba ma magana da dan sako wa inna ma bu isna ila al-malik mu zuwa ga sarki aka aiko mu Ba ka da shi kaɗai muke magana musulmi bai tsokari ne ko? don haka ja a ilaihin rasul sai wanga ɗan saƙon ya koma zuwa gare shi fa akbara hu bi zalik ya ba shi wannan labarin cewa fa ba sa magana da ɗan saƙo kuma sun a kan haka ƙala yake fa azina lana don haka sai ba mu izini ya ce to mu shigo mu yi magana da shi yace da muka shigo muka tsaya gaban shi fatsala ce ta kallimu yace to ku yi magana ne ya kawo ku fa kallamahu hishamun yul'ad sai hishamun ɗa'a su ya mishi magana kun ga in an gojon magana ba kowa jefa baki ya ce ba ko za a bar mutum ɗaya ya yi magana lokacin da aka je wajen najashi sarkin habasha kun ga sahabbai ga baki daya kowa shiru yayi aka bar Ja'far bin Abi Talib ya magana da shi to nan kuma su biyu ne sahabban sai ɗayan yayi shiru babban wanda ake kira Hisham bin al-As yayi magana wanda yana cikin asabiqun al-awwaluna cikin waɗanda suka musulunci yana cikin asabiqun al-awwaluna wada'ahu ila al-islam sai kira shi zuwa ga musulunci cewa mu 'yan saƙo ne na musulunci mun zo ne mu kira ka zuwa ga addinin musulunci ka bi Allah kuma ka yarda da annabi Muhammad manzon Allah ne suka mai wa'azi mai kyau ya saurare su a shaida ma ya san da zuwansu tun da ya san da zuwansu sai ya musu mummunan tarbo domin ya nuna bai tare da su faiza alaihi thiyabun sudun suka tarar da shi gashi yana sanye da tufafi waɗanda suke babbako kuma ɗakin komi baki domin ya nuna bai ma da Allah da su faƙala lahu hisham sai hisham yake mishi ma hazihi allati alayka wai menene waɗannan tufafin babbaku da nake gani ga jikinka ɗaki an cire komai an mai da shi baki faƙala ce to labistuha nasa waɗannan tufafin ne wahalaftu kuma na yi rantsuwa Allah an a cewa ban cire waɗannan tufafin hatta ne min ash-sham har sai na fitar da ku daga ƙasar sham na kore ku gaba ɗai domin na san ku ga ya ne kun zo mini da addinin tsiya sai hisham ya ce ƙulna sai muka ce mishi haka kake za ka kore mu to in ka san wata baka san wata ba wa suka haza wannan bagiren naka da kake takama da shi wannan fadar taka da kake takama da ita wallahi na aku zallahu minka nan gaba za mu karbe ta gare ka sai ta dawo fada ta musulmi sai da ta dawo karkashin jagorancin musulunci sai ya kasance da ƙur'ani ake shari'a a cikin wannan fadar taka ko ba nan kaɗai za mu tsaya ba wala na aku zanna mulkal malikil azam babban shugabanku mafi girma shi ne herakal ya ce wallahi shi ma sai mun kwace mulkin shi zai dawo ƙarƙashin musulunci haka na kamar yanzu ka buɗe baki ka ce ila kana man na wani local government ka ce za ka je ka kwace mulkin america haka kake kallo don haka abin ban dariya ne shi na daga kai ya kalle su shi ne musu kallari ne sai hijab ya ce a kazara na bi zalika biyu na muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu wannan labarin kako sa annabi bai karya ƙala ta ce lastun bihim ya ce ai ba ku ne waɗanda za ku an wannan gurin ba muna da tarihin nan gaba za a zo a ɓace wannan guri a mai sai shi ƙarƙashin wani addini amma ai ba ku ba ne bal ya qaumun yasumuna bin hali. ai su waɗannan mutanen da muka karanta cikin littattafan mu cewa su za su ɓace wannan daular tamu suna azumi da rana waya na bin laila kuma suna ƙiyamun laila cikin dare yake waɗannan mutanen su ne yake to fa kaifa samukum ku ya naku azumin yake ai ku da daddare kuke azumi ku yi sallah da rana ko yace fa akhbarnahu sai muka ba shi labari cewa wallahi mu da rana muke azumi ba mu ci abinci da rana da daddare ko mu muke mai ta sallah kaga al'ada ce ta musulmi kenan ko sananna al'ada ce ta musulmi ahalin kitabi sun gaje ta a cikin littafin su cewa musulmi suna azumi da rana sa'an nan lokacin dare kuma ba bacci suke ba iya da suke yi don shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi kiyamun laili ya ku al'umma ta ina horonku da kiyamun laili duk mai son Allah ya zuba mishi arziki Allah ya taimake shi kuma Allah ya buɗa mishi kuma Allah ya tsare shi ya biya mai dukkanin bukatu ne to al'adanci ne kewa cikin dare yana sallah sannan ya al'adance a lokacin yini yana azumi wallahi da azumi da sallah cikin dare da taɗiwa ba su haɗuwa wanda dukke azumi kuma ya miƙe ya yi sallah cikin dare bai taɗiwa ko bai taɓa haɗuwa da tsiya har abada ya yi ban kwana da talauci zai samu arziki zai samu taimakon Allah cikin duk abin da ya samu gaba Tunda da an faɗa musu masu azumi da rana sai salla cikin dare su ne za su ƙwace wannan mulkin ashe in kana azumi da rana kana salla cikin dare mulki ko wani iri na kana iya ƙwace shi ko da bari kar in ba da komula akwai waɗanda ke son mulki ko ba su da niyan ƙware kun kaga in ka ba su formula da addu'o'in da za su yi tsarewa kaga sai su ta mulkan mutane suna zalunci amma akwai abin da wallahi in ka rike shi in kansila kake to ka ce in za a takarar gwamna mai zuwa kai ne gwamna kamar idan Allah yace fa akbarnahu muka ba shi labarin mu ne masu yin irin wannan azumin. famuli a waje huku sudan da ya ji labarin haka ya tabbatar da mu ne sai aka cika fuska shi da baki ya gano lalle fa waɗannan mutanen ba mamaki su ne za su karɓe mulkin mu fa ƙala fa ce muna umu yace ku miki wa ba aka ma'ana rasula ilal malik sai ya aika wani ɗan saƙo tare da mu yace aje a kai su zuwa ga babban sarki tunda shi hakimi ne ko Yake fakara jina muka fita tare da shi shi wannan ɗan sakon da aka haɗa mu da shi hatta kunna qariban minal madina har sai da muka kai kusa ga garin da wannan sarkin yake domin suna su sarakuna ba sa zama cikin gari guda da talakawa za a koma can bayan gari tafiya mai nisa a yanki wani daji sai a yi wani gari mai zaman kai ne nan ne sarki ke zama da dukkanin 'yan majalisa ne duk kabinin na sarki nan za a dawo a tare shi kuma talakawa suna can gefensu daban don haka aka kwasa daga wannan inda talakawa suke aka kama hanya aka bi daji har sai da aka zo daura da inda garin da sarki yake ciki yake da suka iso nan qala lana allazi ma'ana sai wannan dan sakon da yake tare da mu yace muna inna kuma hazihi la tadkhulu almadinata la tadkhulu madinatal malik to ai waɗannan dabbobin ku kuna bisa jakuna ai ba a shiga da jakuna cikin garin sarki babban gari ne ba a yadda a shiga da jaki ba kana bisa keke nasif sai a ce a ila ba a shiga da keke nasif nan garin da sarki yake ciki sai motoci na alfarma ko da haka fa in ki itum hamalnakum ala barazina wa in kun so za mu dora ku akan damƙararin manyan dawakai barazin manyan dawakai damƙarari wa da kuma alfadarai su shiga da ku ciki amma ba a shiga da jakuna yace kulna wallahi la na da kullu illa alaiha yace sai nace sai muka ce wallahi ba mu shiga cikin wannan garin faci akan jakunan in ba a so mu koma don haka aka je aka fada ma sarki yace a basa ta shigo yace wa dakalna alaiha muka shigo akan waɗannan jakunan namu dina su suyufana muna waɗanda suka rataye ta kubbansu hattanta haina ila gurfatin lahu har sai da muka tuke zuwa ga wani ɗaki wani ƙaton falo na shi ba sarakin fa'anakna fi asliha sai muka durkutar da jakunan mu. a ainihin gindin ɗakin wa huwa yanzu ilaina alhali da can dai sai yana mu yana dubi zuwa gare mu muna isowa fa qulna la ilaha illallah wallahu akbar yake sai muka yi wannan kalima sannan muka yi kabbara muna rufe bakin mu sai wani iska ya taso wata guguwa ta taso gure ka rika kada guraren ko na tana kakkada shi ce da nan sai shi basaraken fa'ar sallar ilaina ya aiko zuwa gare mu laisa lakum an ta tajharu alaina dinakum cewa ba abin da ke yiwa bane gare ku ba haƙƙin ku bane ku rika bayyana mana addinin ku zuwa gare ku ku ɓoye addinin ku shigo mu tattauna da ku shi dauka yake sihiri ne yau da haka wa arsala ilaina ya aiko gare mu a ne da ku luciya ku shigo fa na alaihi muka shigo gare shi wa huwa ala firashin lahu alhali yana zaune akan wata shimfiɗa. wa inda hu bi tsarika alalin kewaye da shi akwai manya-manyan malaman coci minar rum na daga rumawa wa kullu shay'in fi majalisihi ahmar kuma komai a wannan gurin jana domin a nuna kashi gudan jirar zon, ko komi jani babu abin da yake wurin nan face red domin a nuna kashi gudan jirar zon. idan ka yi wasa kana wasa da rayuwarka ne wa ma haula hukumura wa alaihi thiyabun min al-humra komai da yake kewaye da gurin jani kuma tufafin jikin shi ma jani fa danauna minhu sai muka matso kusa gare shi wadda nauna minhu fa zahika sai ya fashi da dariya yana fashewa da dariya mu kuma sai mun ka sake maimaita wannan kalmar da muka yi la ilaha illallah wallahu akbar sai komai ya kama kadawa tagogi su bude su rufe gambuna su bude su rufe komai ya kama taki kura ta har gitse wuri kamar iska ya taso cikin gonar dabino yana girgirgiza ɗiyan dabino da na ce, a ku dakata yake ita wannan kalmar taku har can gida in kun faɗi ta haka take yi haka take yi suka ce ba haka take yi ba mu can a da muka faɗe ta muka ga tana haka ya yi musu babbakun maganganun da yake yi sun masa'ala na sannan sai tambaye mu ya ce kai fa salatuku wasan muku ya kallolinku da ku suke so ka yi jishin da dare suke sallah da rana su azumi ko ku kaka yace fa nahu muka shi labari da rana azumi muke yi nan da daddare mai ta sallah fa qala sai rai ne ya tsaka yake kumu kumu yake ku miƙe ku ta tafiya ku ta tafiya yake aka fita da mu fa amara na bi manzilin hasali yasa aka bamu masauki wanda yake mai kyau wa nuzulin kasirin da kuma abincin tarbon baki liyafa wadda take mai yawa fa'aƙamna talasan yake muka zauna a wannan garin a wannan gidan cikin wannan ni'imar har kwana uku yana kaina ta bakin ciki daga baya fa arsala ilai na wani dare ya aiko zuwa gare mu aka kira mu muka zo fa da kalna alaihi muka shigo gare shi ya sake maimaita muna wannan tambayar kaifa salatukum wa muku ya ce ni maimaita mai amsar da na ba shi wancan karo ya sake ya ɓata rai ya ce sai ce a kawo wani abu mai kama da wani akwati babba aka turo shi aka zo da shi ya ce ya buɗe shi sai na gaina da 'yan ƙofofi haka an buɗe akwatin za ka ga wasu ƙofofi waɗanda ake sa makulli a bubbuɗe ya ce ya sa makulli ya buɗe ƙofa ta farko yana buɗe ƙofa ta farko sai ya fitar da wani tufa na alhariri ya ce alhariri ja ya buɗe wannan alhariri ya ce sai ya fitar da wani firayim na hoto haka mun san firayim ko ya fitar da hoto ya gwada muna wani mutum a takaitan takaitawa saboda lokaci muka ga tura wannan mutumin ga shi mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza Yake kun san wannan muka ce ya ce wallahi wannan adamu ne annabi adamu da haka ya gwada musu hoton annabi adam kuma hoton annabi adam ne na gaskiya sa'annan ya sake mayar da shi ya sashi cikin ɗaki ne ya rufe ya sake ya buɗa wani akwati na biyu wanda ke ciki ya sake ya fitar da yadda dai ka sa a ce likoki haka ka buɗe duka ka jawo ka ɗauko hoto kamar suwa ka buɗe ta ƙasa gare ta ka jawo ka ɗauko kamar an gane to kamar haka ne za ka yanzu aka buɗe ta biyu aka jawo aka ɗauko wani ƙyalle na alhariri aka buɗa ciki sai ga hoto mutum mai sura kaza mai sura kaza yake na duba haka mutum gwanin ban shawa wannan kuma ya tambaye mu wannan wane ne ka ce wallahi ba mu sani ba ya ce to wannan annabi nuhu ne kuma hoto annabi nuhu ne na gaskiya ya mayar ya buɗe na uku ya ɗauko wannan ƙyallan ya bude ya ɗauko hoton da ke ciki ya ce wannan wane ne ya ce muka duba ba mu gane kowane ne ba ya ce to wannan annabi ibrahim ne ya mayar da hoto ya buɗe na hudu aka sa makulli aka buɗa ya ce ya ciro ya buɗa ya ce yana gwada muna haka muna dubawa ya ce sai gashi mun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe suna da hoto annabi tun ba a aiko annabi ba ya ce a na haza kun san wannan yake muka duba muka duba haka kulna muka ce haza muhammadur rasulullah ala yace fa baka sai muka fashe da kuka ya ga mun gano annabi ne faƙama ya miƙe wajalasa ya komo ya zauna yana jin takaici wa ƙala yake inna hula huwa ya ce eh wannan shine annabin ku annabi muhammad kulna muka ce na'am wallahi innahu lahuwa muka ce wallahi lalle shi ne ka annama tanzuru ilaihi yake suka ce kamar kana dubi zuwa ga annabi da ka dubi wannan hoton fa amsaka sa'atan ya koma ya zauna yayi shiru tsawon lokaci rashi bai bai dadi ba sun makala sannan yace amma innahu kana akhiral buyuti yace wallahi can na ƙarshe yake na ƙasa yake sai na sa aka ciro shi aka mayar da shi nan domin ni shi na ƙasa da kun ga an cimma na ƙarshe za ku ce manzon ku ne sai sa aka ciro shi aka mayar da shi daga annabi ibrahim sai shi na zaci cewa za ku zaci cewa wani annabi ne wanda zai zo bayan annabi ibrahim amma ina gwada muku kun ka ce shi ne manzon ya ce to wallahi wannan shi ne manzon ƙarshen lokaci kun ga sun sa annabi ko ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum yace innahu kana akhiral buyut ya kasance cikin luka ta ƙarshe walakin ni ajjaltuhu lakum li anzura ma indakum yace sai dai na san an da shi sama ne an gabato da shi domin in ga abin da yake gurin ku in ga za ku gane shi ko ba za ku gane shi ba yace sai ga kun gane shi aka mayar da hoton annabi haka ya ci gaba da gwada musu hotuna annabawa ya gwada musu annabi musa alaihi salam ya gwada musu wani hoto mai kama da annabi musa ya ce wane ne wannan ba su sani ba ya ce wannan shine harun bin imran ya mayar ya ɗauko wani wane ne wannan ya ce wannan shine lut ya mayar ya ɗauko wani ya ce wannan shine ishaq bin yaqub ya mayar ya ɗauko ne ce wannan ne yaqub ya mayar ya ɗauko ne ce wannan shi ne isma'il ya mayar ya ɗauko ne hoto mai matuƙar kyau wane ne wannan yake ne yusuf ya mayar ya ɗauko ne ce wannan shi ne ya mayar ya ɗauko wani gashi bisa wani doki yana suka kamar cikin iska yake wannan shi ne annabi suleiman ya mayar ya doko ce kuma wannan shi ne isa alaihi salam yake ana gwada ne da lokaci ban idi sa kama wannan kisar ba bayan haka ta kare za mu ji abin da zai gudana tsakaninsu wannan yana karantar da mu a sun sa annabi ya arifu na hu kama ya arifu na abu sai dai ne suna da ɗabi'a ta kitmanul ilmi shi yasa suka kasa su bayyana ma duniya irin wannan gaskiya insha Allah ta'ala akwai wanda zai musulunta a yi haƙuri ina yake yi a ƙara haƙuri dai akwai wanda zai musulunta tana jin hausa ta sa abin da ake kira musulunci to a takaicen takaitawa musulunci shine ka yi imani ka gaskata cikin zuciyarka cewa babu macancancin bauta face Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne za ka bauta ma an Allah bisa ga shari'ar da annabi Muhammad ya kawo annabi Isa ba Allah bane ba manzon ba ba da Allah bane manzon Allah ne ba Allah bane ba da Allah bane manzon Allah ne ya zo da littafi daga Allah sannan wannan littafin an shata shari'ar da ke cikin shi ba a aiki da karantar wanda ke ciki kamar yadda shi littafin na za ka yi aiki ne da karanta ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ke cikin ƙura'ani ta gamsu da haka ta yi imani da haka akwai wanda ya tilasta ka kai da kanka ka ga cewa ka gamsu da ka shigo musulunci babu wanda ya tilasta ka to yanzu zan baka kalma wadda duk abin da na faɗi sai ka faɗi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ka kaga dan daga yau ka zan musulmi za ka yi ne maka farin ciki abu na gaba shi ne ne sunan ka da sunana abin da suka kira da naki amma abin da muka so da sunana jabiru to kaga da sunan ka maki amma daga yanzu sunan ka jabir za ka kaza zaɓi sunan sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam jabir bin abdullahi ina roƙo Allah ya karbi musuluncin ka insha Allah za a karantar da kai abin da ake kira musulunci Allah madaukakin sarki ya karbi musuluncin ka Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya taimake masu taimako addinin musulunci duk inda suke ya tsare mu daga dukkanin shari ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin tana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين